abubuwa biyar da shaharar mawaƙi Nura M Nura yake banta da su akan sauran mawaƙa. Kamar yadda masu bibiyar wannan gidan tibin suka sani, muna zayyano muku al'amuran da suka shafi harkokin masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, kamar tarihin Jabimi a jumlance da kuma faɗo wasu jaruman kasancewan duniya haka ta gada idan yau kai ne to gawa waninka ne. To alhamdulillah a yau muna farin cikin bayyana muku wasu abubuwa biyar da za su iya burge ku a game da rayuwar shaharar mawaƙi Nura M Nura. na san dukkanin masu bibiyar mu a wannan gidan tv sun san wannan jarumin da ya shahara matuƙa gaya amma kafin nan bari mu dan zaino muku ɗan daga cikin tarihin mawaƙin waye nura m inuwa nura m inuwa shahararren mawaƙin hausa ne wanda ya daɗe yana waƙa kuma ya jima yana bage masoyansa sakamakon gwangwaje su da yake da zafafan kundin waƙoƙinsa a duk sabuwar shekara tarihin haihuwarsa an haifi nura a ranar 18 ga watan September shekara ta 1989 a garin Kano cikin Gwammaja da ke ƙaramar hukumar Dala. Yana da mata ɗaya mai suna Amina da kuma ‘ya mai suna Fara M Inuwa. Nura M Inuwa marubuci ne kuma mawaƙi, haka zalika ɗan kasuwa. Za mu lissafa muku abubuwa biyar da ya kamata kowa ya sani game da wannan fasihin mawaƙin. Na ɗaya fasaha. Duniya ta shaida cewa Nura M Inuwa yana da fasaha da kuma baiwan waƙa domin ba kowane mawaƙi ne ke iya bebe waƙa ba tare da ya rubuta waƙar ba kuma ta yi daɗi sosai ta yadda mutane za su fahimci saƙon da yake son isarwa amma an samu waƙoƙi da yawan gaske masu ɗan karan daɗi wanda Nura ya yi ba tare da ya rubuta su ba kuma sun yi daɗi fiye da wanda ma aka rubuta idan mai karatu bai manta ba a shekarun baya an taɓa wata hira da shahararren jarumin Kaniwood ɗin nan wanda aka kira da sarki Nuhu da aka tambaye su dangane da abin da zai faɗa akan Nura 'yan uwa sai ya ce shi mutum ne wanda Allah ya bashi baiwar waƙa domin ko sanda ka ɗaga ka ce ya waƙe maka shi to zai iya waƙe maka ita kuma ta yi daɗi abu na biyu girman kai mafiya yawan mawaƙa da kuma shahararrun jarumai ana samun su da ɗabi'ar girman kai amma shi nura 'yam inuwa ba shi da girman kai ko kaɗan sakamakon yadda mutane suke kai masa ziyara har gida kuma su dawo su ba da shaidan cewa ya musu tarban karamci da mutunci abu na uku rawa da cashewa zai yi matuƙa wahala a samu waƙin da baya rawa amma abin mamaki Nura M Inuwa duk inda zaka gan shi yana waka zaka ga baya rawa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sha bamban da sauran mawaka musamman a wannan zamani. Abu na hudu tarin masoya abu ne wanda zan iya cewa zai yi matukar wahala ka sami yaro dan arewacin Najeriya da bai taba jin ɗaya daga cikin waƙoƙin Nura M ba saboda ya shahara a ko ina a faɗin Najeriya da ma sauran ƙasashen da ke makwabtaka da mu. Abu na biyar yawan waƙoƙinsa. a nan zan iya cewa duk wanda ya ce ga adadin waƙoƙin da nura m inuwa ya yi kawai ka kalle shi domin zai yi matuƙar wahala mutum ya iya mallakan duka kundin waƙoƙinsa a guri ɗaya sakamakon yawan da suke da shi kuma wani ƙarin bambanci da mawaƙin yake da shi shine baya fitar da waƙoƙinsa sai shekara-shekara saboda haka ne ma ya kafa tarihin da babu wani mawaƙin da aka taɓa ji an yi masa abin da aka yi wa nura m inuwa domin idan masu bibiyan dandalin sada zumunta na instagram ba su manta ba mawaƙin ya taɓa wallafa wani bayani kamar haka Hakika da a ce waɗanda ake yi wa zanga-zanga suna jin irin abin da ji a lokacin da na ga masoya a gabana, tabbas da za a kawo gyara akan duk abin da jama'a suke bukata. Sai jiya na fassara wa kaina ma'anar zanga-zanga, tana nufin tursasawa da kuma zaburarwa. Hakika jiya na tsinci kaina a wani irin yanayi na tsoro da fargaba, jikina ya yi karma, cikina ya kaɗa, sai dai a ƙarshe na samu natsuwa da na yi tunanin so shi yasa aka yi min haka. Na gode wa Allah na kuma gode wa masoya, Allah ya bar min ku. wannan shine jawabin nuga mo da ya yi wa masoyansa da suka yi zanga-zanga kan ya fita musu da sabon kundin waƙoƙinsa na shekarar 2021 wannan kalamin nasa ya ratsa zukatan mutane da yawan gaske abokanan nuga m a kannywood yana da abokai a masana'antar kannywood amma an fi ganinsa da abdul ahmad mai kwashewa domin har kamfani suke da shi tare sai kuma abnu entertainment wanda yake shirya fina-finan hausa hotunan masoya nura m inuwa suna zanga-zanga sannan mawakin ya zaɓi adam izango a matsayin mai gida inda a cikin waƙoƙinsa da yawa yakan furta hakan da kansa. Wannan shine kaɗan daga cikin abubuwan biyar da muka lissafo muku su na kyawawan halayen shahararren mawaƙi Nura M Inuwa. Masoya Nura M Inuwa, kada ku manta ku da kasancewa tare da mu a wannan gidan TV domin samun sabbin labaran Kannywood da ɗumi duminsa da ma sauran labaran duniya. Ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa da zarar mun ɗora muku sako.